safiyar asabar ɗaya ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 16 ga watan satumba shekarar miladiya ta 2023 wannan shine kaset na 137 cikin jerin kasusuwan karatun littafin al-istiqama wallafar al-imamu shaykhul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi na Sheikhul Islam ibn Taymiyyah Allah ya gafarta masa yana magana ne asali akan ka'idojin da ya kamata a bi wajen fassara nasoshin alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama musamman waɗanda ke magana akan ahadithus sifat amma kamar al'adar ibn Taymiyyah a mafiyar littafansa yana yawaita dajiya da istitradi bigire yana tattauna mana akan halaye waɗanda suke na karamci tare da ɗan adam da kuma halaye waɗanda suke abin Allah wadare yana magana akan wasu halaye guda biyu su ne ashaja'atu wal karam jarunta ƙarfin hali da kuma wato kyakkyawar azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'adu wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu husna malam yake cewa bi shaja'ati wal karam ita dai wannan ɗabi'a ta jaruntaka wal karam da halin girma waɗannan abubuwa guda biyu fi sabilillahi waɗanda mutum zai yi su dan Allah ya zama jaruntaka kana yin ta ne dan addinin Allah dan ɗaga addinin Allah sannan halin kirkinka kana yi ne dan neman lada a wurin Allah to da waɗannan halayen guda biyu ne faddalallahu sabiqina da su Allah ya fifita magabata faqala Allah ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fati wa qatal yace ba za su daidai wa daida ba a cikin ku waɗanda suka ciyar da dukiyarsu kuma suka yi yaƙi kafin fathu makka kaga halayen guda biyu kenan suka nuna halin karamci kuma da jarunta ma'ana hatta isu isu a cikin sahabbai akwai fifiko ta fuskar waɗannan siffofi guda biyu Allah ya ce ula'ika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu waɗannan suna da daraja mai girma mafi girma fiye da waɗanda daga baya ne suka yi infaki kuma suka yi kitali wa kullan wa'adallahu alhusna kuma dukkaninsu Allah ya musu alƙawarin aljanna shine alhusna wannan yana tabbatar da fifikon waɗanda suka fara yin aikin alkhairi akan waɗanda suka biyo bayansu ko da sun yi tarayya akan aikin na alkhairi ɗin وقد ذكر الجهاد بالنفس والمال في سبيله وما ومضاه في غير آية من كتابه هكذا الله مدوكين سركي يا أمبتي جهادي متين يا غبات الدرايوسا جهادي متين يا تشيد دوكيسا دون الله الله يا أمبتي ودنا أبوه ومضاه كما الله يا يبوانا سكوفي في غير آية من كتابه أتكن آية في يد غدا أتكن لتافنسا وذلك هو الشجاعة والسماحة في طاعته سبحانه wannan shine jarinta da kuma ainihin wato halin girma dan biyayya Allah ubangiji madaukakin sarki wa rasulihi da kuma biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa malaku shaja'ati sabr alladhi yatadammalu quwwata alqalb abinda ke samar da jarinta shine dauriya da hakuri wanda yake cikin zuciya wanda yake dakar da zuciya wa thabati yasa zuciya ta tabbata akan abin da yake shine daidai wali hadha qala ta'ala sa Allah yake cewa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah wallahu ma'as sabir Allah yace su da yawa za a samu rundina wata ke kankanwa tai galaba akan rundina mai yawa da izinin Allah sai Allah yace kuma Allah yana tare da masu hakuri wato jaruman nan su wanda suka yi su ne jarumai ina fata mun gane wanda suka hakuri dinnan su ne jarumai wa qala ta'ala kuma Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu ya ku wanda kuka yi imani idan kun gamu da wasu jama'a to ku dage fasbutu ku tsaya kyam wadhkurullaha kathiran ku ambaci Allah ambato mai yawa la'allakum tuflihun idan kun ambaci Allah ambato mai yawa za ku samu falahi za ku tsira wa Allah wa rasulahu kuma ku yi da'a ga Allah ubangijinku ku yi ɗa'a ga manzansa sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce wala tanaza'u kuma kar ku dinga jayayya kar ku dinga ainihin wato niza'i fatafshalu in kun yi haka to za ku watse al'amarin ku zai rikice wa tadhhaba rihukum kuma alfarmarku da kwarjininku sai ya tafi kuma ba ku da mutunci ba ku da kwarjini ba wanda yake shakkan wasbiru Allah ya ce kuma ku yi haƙuri inna Allah ma'as sabirin lalle Allah yana tare da masu haƙuri waɗannan ayoyi a cikin suratu al-anfal suna bayyana wannan ainihin ƙa'ida da mali yake faɗa ta haƙuri fathbutu haƙuri kenan ka ƙarshe kuma aka ce haka nan wasbiru ku yi haƙuri inna Allah ma'as sabirin thabatul qalb was sabr ala shada'id sannan kuma aka ambaci da'a ga Allah da manzansa ya zama duk abin da za a yi don Allah ake da umarnin Allah ake da shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake da kuma hani zuwa ga niza'i jayayya wannan ya ja wancan ya ja wannan ya ce sai ra'ayin shi wannan ma ya ce sai ra'ayin shi to wannan shine an-niza wanda yake haihuwa bayan al-ikhtilaf shi al-ikhtilaf dabi'a ne amma an-niza abu ne wanda mutane za su iya daina yin sa idan sun so wato jayayya mara amfani jayayya wacce ke a cikinta akwai gaba akwai kiyayya akwai san galaba akan abokin hamayyarka Allah ya ce inna Allah ma'as sabiri washaja'atu laysat hiya quwwatul badani yace jarunta ba ita ce karfin jiki ba ba kawai mutum ya zama garba garba wanda yake da jiki mai karfi shine jarumi ba faqad yakunu rajulu qawiyal badani da'ifal qalbi ana iya samun mutum ya zama wato yana da karfin jiki amma kuma zuciyarsa mai rauni ne har a dinga zole shi ana cewa amma kai dai wallahi kai asara ga ka kaman mutum amma babu abinga. wa inna ma hiya quwwatul qalbi wa thabat wa thabatu wato karfin zuciya ne da dakewar zuciya shine jarinta fa innal qitala domin shi jihadi yaƙi, madaruhu ala quwwatil badani wa sana'atihi lil qitali yana gudana ne a bisa karfin jiki da kuma wato training da jikin yake da shi akan jarinta din akan yakin ana buƙatar karfin jikin kyakkyawan jiki mai ƙarfi wanda yake zai jura wannan wahalar amma kuma dole sai da training sai da ƙwarewa wa ala quwwatil qalbi wa khibratihi bihi sannan bayan ƙarfin jiki kuma ana buƙatan ƙarfin zuciya da kuma ilimin da zuciya take da shi game da al'amarin wato yaƙi din wal mahmudu minhuma ma kana bi ilmin wa ma'rifa waɗannan abubuwan guda biyu ƙarfin jiki da ƙarfin zuciya wanda za a yabawa a ciki shine ƙarfin da ya samu sakamakon ilimi da sani duna tahawuri allazi la yufakkiru sahibuhu wala yumayyizu bainal mahmud wal madmum ba za ba a kallon ba a yabawa alkafira at-tahawur da mutum zai da jikinsa ko at-tahawur da mutum zai da zuciyarsa mutum ya alkafira ya kutsa abin da haɗari ne ko kuma kashe kai ne ko rashin dabara ne ko rashin sanin dacewa ne abin da ya dace ne da wannan ba abin yabo bane ba abin yabo bane mutum ya zama mutahawwir ya zama mai ganganci mai gaggawa wanda yake abu bai yi tunani ba da jikin shi ko da zuciyarsa wannan ba abin yabo bane abin yabo shine amfani da jikinka da zuciyarka a bisa hasken ilimi da sanin sirri da dabarun yaki ina fata mun gane wannan yace wali hadha kana al-qawiyyu shadidu huwa alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab saboda kaga ana cewa wato mai ƙarfi wanda yake da tsananin ƙarfi wanda ake rabawa shine wanda yake yi mallakar zuciyarsa a lokacin fushi hatta ya fa'ala ma yasluhu duna ma la yasluhu wanda ko yayi fushi eh, ko da an an an, fusata shi ba zai bari fushi ya galabaice shi ba zai zai gintse fushinsa ya aikata abin da ya dace kuma a da ya dace wa ammal maglubu hina ghadabihi ah, falaysa huwa bishuja'in wala shadid amma wanda in ya fushi fushin shi zai galabaice shi da ya abin da daga baya zai zo ya ji kunya ko yana nadama ko abin da za a ga abin Allah wa dare ne mala ya ce to wannan ba jarumi bane ba kuma mai ƙarfi bane wanda in ya fushi bai iya controlling zuciyarsa bai iya controlling hannunsa bai iya controlling atifarsa to wannan ba ba jarumi bane kamar da ya zo a cikin hadisi laysa shadidu bis sar'a za mu zo mu ji hadisin a gaba mala ya sake cewa wa qad taqaddama anna jima'a dhalika huwa sabr an dai gabata maka cewa gaba ɗaya tukullumar wannan aiki na jarinta shine haƙuri dauriya fa innahu la budda minhu babu makawa dole ne mutum ya zama yana da dauriya idan yana so ya zama jarimi was sabru sabrani shi haƙuri iri biyu ne sabrun indal ghadab haƙurin da za ka yi sanda ka yi fushi sanda aka fusata ka ka iya jurewa kada fushin ya ya galabaice ka kada fushi ya zama shi yake sarrafa tunaninka da harshenka da hannunka to wannan jarinta ce wa sabrun indal musiba da kuma hakuri sanda Allah ya jarabce ka da wata jarabawa kamar shi yaki din ko yunwa ko talauci ko wadata ko shiga cikin wani halin kunci ko wani halin damuwa ko rashin lafiya duk wani abu ne da ya zo maka na musiba ya zama ka iya hakuri kama qala al-hasan rahimahullah kamar yadda al-hasan al-basri yake cewa ma tajarra'a abdun jur'atan a'azama min jur'ati hilmin Indal gadabi wala jur'ata sabrin indal musiba yace bawa bai taba shan wani magani mafi girman daraja da daukaka ba fiye da a ce ya iya shan maganin da zai bashi hilmun ya bashi dangana haƙuri indal gadab sanda ya fushi ya zama ya yi fushi amma kuma ya iya dangana ya iya sarrafa fushin nashi fushi bai sarrafa shi ba wa jur'ati sabrin inda musiba da kuma wato hakanan haƙuri a lokacin jarabawa lokacin da Allah ya shiga da kai wata jarabawa mai wahala wanda ya shafi talauci a rayuwa kunci ko damuwa ko rashin samun abin yi ko a kore ka daga aiki ko a saba maka ko a ci mutuncinka ko a ci zarafinka ko a cutar da kai ko wani abu dai wanda ya zama musiba gare ka wannan ka iya haƙuri a lokacin babban magani ne wanda ba kowa ke samun shi ba ولذلك وذلك لأن أصل ذلك هو الصبر على المؤلم وهذا هو الشجاع الشديد yace saboda asalin haka shine ko dai abu na farko dai as-sabru ala al-mu'lim hakuri akan abu mai raɗaɗi. to wannan shine abin da jarumi yake ya shiga cikin abin nan harkar yaƙi ya kutsa a sare shi ya sara aji mai ciwo shi ma ya ji amma sai ya jure alladhi yusbiru alal mu'lim jarumi wanda yake haƙuri akan abu mai cutarwa wal mu'limu in kana mimma yumkinu daf'uhu athar al ghadab shi kuma ka'ida abu wanda yake da cutarwa abu wanda yake sa damuwa a ɗabi'ar ɗan adam idan abu ne wanda kake ganin kafi ƙarfin shi zaka iya maganin shi to shine sai kaga kayi fushi kuma a cikin fushi ne mutum yake ɗaukar matakin yin magana abin da fi ƙarfin shi idan aka maka abu wato wani abu na alam na damuwa ya same ka na kunci to ɗayan reaction biyu ne ko dai reaction ɗin fushi anga to a lokacin da mutum yake ganin ya fi ƙarfin abin kenan zai iya ɗaukan mataki to sai fushi ya taho sai shi ɗan ya zo sai ya ce maka karama ko kai maganinsu ko ka ɗau mataki kaza wa in kana mimma la yumkinu daf'u ɗayan reaction ɗin kuma shine idan abin ya fi ƙarfin ka ba yadda ka iya asarar huzna sai sa maka damuwa da bakin ciki idan wani ya mare ka wanda za ka iya ramawa a ɗabi'a da ta zo maka da lokacin shine fushi don ka rama amma idan Allah ya sa maka rashin lafiya kar sai da za ka yi taya za ka yi sai dai ka ji damuwa tunda baka yi saka ce kai ma za ka sa wani rashin lafiya ko kuma za ka raba kanka da rashin lafiya ba sai Allah ya ga dama ko idan wannan da ya mare ka wani na saman ka ne wanda ba yadda ka iya da shi uba yadda ka iya dashi sai dai Allah ya isa wani soja ne kawai gaura ma mari ko headmaster a makaranta eh <laughs> ko wani oganka a office ya zage ka ya ka iya to kaga anan abin da ya zo maka shine sai abin nan alhuzn sai bakin ciki ya taho saboda shi al-mu'lim abin da ke sawa mutum damuwa reaction tsinsa ɗayan biyu ne ko dai reaction na fushi a san kake ganin ka isa ka ɗau mataki wani ɗauka matakin kuma ya kama tun daga zagi aibatawa gori cin mutunci ko kuma har ya kai ga ɗaga hannu da duka ko ɗaukan mataki na shari'a ko ɗaukan mataki na ramuwa ko makamancin haka sai kuma abin da ya fi ƙarfinka wanda ba yadda ka iya da shi Da wannan sai ka ji damuwa da kunci shine reaction ɗinka zai zama alhuzun baƙin ciki da damuwa shi kuma nan daga nan sai kuka sai eh, tafarfasa zuciya ko kuma ma mutum har ya kai ga wani sai ya yi rashin lafiya wani ya yi ya samu ah, abin nan ah, sadma eh, ko kuma ma wani har jinin shi ya hau ya danganta dai ga gravity ɗin abin da kuma irin yadda kai kai reacting to it Allah ya kyauta malai ya ce wa lihaza ya hamarrul wajuhu inda alghadabi kiza ga fuska tana yin tana yin tana yin ja lokacin fushi kiza ga an ce mutum yana flushing kamar mutum musamman mutum fari kamar in balarabe ne ko bature idan ya fushi sai ka ga kuma tukan shi kuma tun shi za ga sun yi ja jini ya taru a cikin fuska kenan wa in kana mimma dami inda istishari inda istishari eh, alqudra saboda jini ne zai fara gudana yana kaiwa yana kawowa daga cikin zuciya yana kai sako ko ina saboda mutum yana jin cewa ya isa ya dau mataki wa yasfarru ko kuma fuska ta yi fatsi shine mutum ya zama pale mutum ya zama pale p a l e inda alhuzn wajen damuwa li ghauri dami inda istishari alhuzn saboda jini yayi ƙasa wato jikin shi yayi sanyi idan abin da ya samu mutum abu ne wanda zai sa mai damuwa to sai sai jikin shi ya sanyi sai kaman babu jini a jikinsa babu abin nan babu karsashi babu kuzari tare da shi idan ko abin da ya same shi abu ne da zai iya ɗauka mataki idan fushi ya zo sai ka same shi da kuzari shi kuma fushi dama daga cikin characteristics ɗinsa yakan makantar da hankali galibi kamar yadda muka sha faɗi duk mutumin da ya fushi da wuya idan ya yanke hukunci a cikin fushin nan bai nadama a bayan fushin ba ya dawo cikin hayyacinsa dole zai gane cewa wannan fushi wannan abin da ya yanke ba hukunci ne da ya dace ba saboda a lokacin da fushi ya mamaye zuciyar mutum to yakan makantar da hankalinsa hankali kuma shine limamin da ke sa ka lissafa me ya dace a yi me ya bai dace ba me in an yi zai haifar da ɗa mai ido me zai haifar da ɗa mara ido kaza an yi consequences ɗin shi kaza ne ko ba kaza ba waɗannan abubuwan duka bil'adama suna bujuru da haka abu ne mai sauƙi mu fahimci su ولهذا جمع jama'a annabi الله alaihi وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ci saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada waɗannan maganganu guda biyu a cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya ƙara masa yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma ta'udduna ar-raquba fikum me kuke lissafa ar-raqub a gurin ku wane ne ar-raqub asalin ma'anan ar-raqub shine al-mahzun min mautil aulad mutumin da yake bakin ciki saboda yawan mutuwan 'ya'yan shi a Hausa ban san kalmar da ake faɗa mutumin da ko matar da take haihuwa 'ya'ya suna mutuwa tana haihuwa 'ya'ya suna mutuwa akwai wani suna da ake faɗa musu ba wannan mutuwa 'ya'yan eh aikin shine wabi amma ita meye sunanta mace da 'ya'yanta ke yawan mutuwa dole a literature na Hausa akwai eh ka san saboda kalmomi ne to irin wannan matar a larabci da ake ce mata arraqu wato wadda kullun tana sa ido ta ji yaushe zai mutu nan ta haifa tana nan tana gadin ta san mutuwa kawai zai to wannan mai wannan bakin cikin qalu a shari'a kuma a sai aka zo aka nuna cewa kamar da Annabi zai faɗa mana a yanzu cewa ba wannan ne asalin wanda ya kamata a tausaya ma in ana wannan magana ba domin wannan abin da yake faruwa da shi ko ita ƙarshe zai musu alkhairi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da yace musu man ta'uduna raquba fi raquba fikum qalu ar alladhi la yuladu lahu wanda ba a mishi haihuwa qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa dhaka birraqubi sai annabi yace wannan ba shine asalin ar-raqub ba walakin ar-raquba ar-rajulu alladhi lam yuqaddim min waladihi shay'an shi wanda yake asalin wato mai gadin ‘ya'ya shine wanda ɗansa bai taɓa mutuwa ba sun maƙala sana sana bi sallallahu alaihi ya kare cewa mata uduna sur'a kaga yanzu wannan magana akan a ɓangaren hakuri kenan a lokacin da baƙin ciki ne ya same ka ba abin da ka iya shine bangaren wato huzun ɗin ko sai ɓangare na biyu na gagab sai annabi ya ce mata uduna sur'a fikum a gurin ku wane ne mutumin da yafi iya ku kowa iya kokowa suka ce kulna alladhi la yasra'uhu ar-rijalu shine wanda maza ba sa iya kada shi fa qala sai annabi ya ce laysa bidhalika ba haka bane walakin as-sur'a alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab lakin as-sur'a haka ake kanta shi da dhamma da fata wanda yake mai ƙarfi a shar'ance shine wanda yake iya mallakar zuciyarsa lokacin fushi fa zakara ma yatadammanu sabr inda al-musiba was-sabr indal ghadab kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abinda zai lamunce wa mutum haƙuri lokacin damuwa da haƙuri lokacin fushi wa qala Allah ta'ala fil musiba Allah kuma ya faɗa game da jarabawa ce, wa bashiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ce kuma ka yi bishara ga masu haƙuri waɗanda idan wata jarabawa ta afka musu sai su ce ga Allah muke kuma zuwa gare shi za mu koma za su faɗi wannan kalma da zuciyarsu da bakinsu kuma haka suke nufi wa qala fil ghadabi game da fushi kuma sai Allah ya ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim da yace idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatu ka annahu waliyyun hamim Allah ya ce ka dinga tunkuɗe barna da abin da yake mafi kyau in an cutar da kai ko an maka abin da ba daidai ba in ka tashi kau da wannan abin da yake ba daidai din ba to ka mai da mafi alkhairi a wajen a sai Allah ya ce fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatu in kana haka mutumin da tsakaninka da tsakanin shi akwai gaba zaka ga an wayi gari ya zama ka annahu waliyun hamim kamar masoyi ne badadai na kusa amma shi da kanshi Allah sai ya ce wa ma yulqaha illa alladhina babu masu ansan wannan karatun babu masu aiki da wannan hukuncin sai wanda suke masu hakuri wa ma yulqaha illa zu hazzin azim babu wanda zai iya irin wannan aikin sai wanda yake da rabo mai girma a wurin Allah a kaga ayat ta zo magana akan hakuri da an an cutar da kai akan abin da zaka iya rama amma ita da kanta ayar ta bayyana cewa ba kowa zai iya wannan ba saboda annasu ajnas mutane kala kala wannan ayar yar uwa ce ga wasu ayoyi akwai ayoyi guda uku cikin alqur'ani wanda suka bada wannan ma'ana da wannan idfa billati hiya ahsan da khudil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin cikin a'raf khudil afwa yi riko da ahwa wa a'rid wa amur bil urfi kai umarni da abin da yake shine ya dace a mizanin shari'a da mizanin mu'amala sannan Allah ya ce wa anil jahilin ka kauda kai daga wawaye kauda kai daga cikin sutar araf ta ukun su shine idfa billati hiya ahsanu sayyi'a ka tunkuɗe mummuna da kyakkyawa nahanu a'lamu bima yusuf Allah ya ce mu muka fi kowa sanin abin da suke aikata cikin suratul mu'minun ko cikin suratul mu'min to wannan ayoyi guda uku ibnu kasir yake cewa a cikin tafsirin sa yace hadhihi thalasu ayatin laysa lahunna rabi'a wannan ayoyi guda uku na magana akan tunkuɗa fushi da mai kyau maida alheri akan mummuna rama mugunta da alheri Saɓanin abin da galibi dan adam ke yi la ibnu kasir yake cewa wannan ayoyi ne guda uku da ba su da na hudu a cikin alqur'ani yace wa ma'ana ma'anaha abinda suke nufi huwa anna allaha amara bi musana'atil adu Allah ya yi umarni da cewa abokin gaba ka nemi mai da shi abokin arziki kar ka bar shi ci gaba zama abokin gaba aduwul ins a cikin mutane kenan wal ihsani ilayhi ka kyauta ma abokin gaba a cikin mutane li yaruddahu anhu tab'uhu at-tayyib saboda ka kyautata mishi ka nuna mishi alkhairi to idan akwai sauran ɗabi'a ta gari a tare da shi wannan kyautatawa da alkhairi zai dawo da shi zuwa ga asalin ɗabi'arsa in dai akwai sauran alheri tare da shi ka mishi da cikin ɗabi'arsa ya ce wa zai dawo da shi ilal muwaddati wal musaffa zai dawo da shi zuwa ga eh, kyautatawa da ƙauna da alkhairi sannan in ka karanta ayoyin da ka kalli ayoyin da ke gabansu kowace zaka ji an yi magana akan shaidanu su ko abokan gaba na shaidanu su kuma aka ce ka nemi tsarin Allah daga gare su cewa wa yu'muru bil isti'azati bil aduwwi shaytani dan karanta idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ساكت مني وإما ينزغنك الشيطان شي فاستعيذ بالله شي بذاك شي بعد ذلك كان يوم متنشي أقول شي شي بعد متنشي بني ba a maimai da alkhairi saboda ba alkhairi bane haka da Allah ya ce wa khudhil afwa wa amir bil urfi wa arid anil jahilina sai ya ce mene fa imma yan zagan naka mina shaitani zuwa shi ma haka hakan ka ɗauki ta ma waccan idfa billati iya ahsan ata. sayyi'ata hannu a alabi ma na sai ce mene wa a rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin su shaidanu neman tsarin Allah ake da su ba yadda ka iya da su rauna kuma huwa wa qabiluhu min ta la tarawnahum sannan kuma ya riga ya yi alƙawarin cewa wala amurannahum falaybattikanna adanal al'ami wala amurannahum falyughayyiranna khalqallahi kaza kaza di ya faɗa sai ya sai daga cikin mu min ibadika nasiban mafruda sadaka ibnu kathirin yayi wannan tahqiqin wanda tahqiqi ne la tajiduhu fi ghairi fi ghairi hadal mahab cewa abokan gaba a cikin mutane to ɗan dan adam asali tsiba ce asalinsa to yi ƙoƙari ka mai da su abokan mutunci duka ku gudu tare ku tsira tare ta hanyar kyakkyawan magana da mai da alkhairi da rashin biye musu a su da idan kana da abun hannu ka musu kyauta ka ba su sadaka ka ba su zakka ka ja su a jiki kai musu murmushi duk kai musu wannan su kuma abokan gaba shedanu tunda su gaba su ita ce asali saboda alƙawarin da shedan ya gaba ita ce asali ga gare su ko to ba ka da mafita daga gare su sai dai tsarin Allah sai sai aka biyo da wannan magana haka ibn kasir ya ce Allah ya saka mai da alkhairi a sai malam ya ci gaba da cewa wa hadal jam'u baina sabril musiba wa sabril ghadabi nadhirul jam'i baina sabril musibati wa sabrin ni'ma wannan bayani da aka yi anan na cewa ayi yi haƙuri a wajen jarabawa abinda ba yadda ka iya sai dai baƙin ciki ayi hakuri a wajen fushi abinda kake ganin za ka iya ɗaukan mataki a kai to kuma sun irinsu kininsu shine aljam'u baina sabril musiba wa sabrin ni'ma an sake faɗa a wani cewa kuma ka haɗa tsakanin haƙuri akan jarabawa ta kuncin rayuwa da haƙuri a wajen ni'ima kada jarabawa ta sa ka butulce wa Allah kafirce mishi sawa'un jarabawa nan wa bulukun bisharri wal khairi fitna kaga iri biyu ne Jarabawa nan bisharri ne ko bil khairi ne kar ka bari ta sa ka zame daga aljada daga hanya madidiciya da galibi a jarabawa ta musiba ta bala'i takan sa mutum ya fara yi wa Allah mummunan zato jarabawa kuma ta ni'ima takan sa mutum ya zama jabberi ya ga shi ya fi ƙarfin duniyan nan irin yadda su ƙaruna suka yi da ire-irensu to kar ka bari wani abu da Allah ya baka ko wani abu da Allah bai baka ba ya sa ka zama cikin irin wannan halin kama fi qaulihi ta'ala kamar da Allah yake cewa wala in azaqna ah, wala in azaqnahu wala in azaqna al-insana minna rahmatan ko thumma naza'na thumma naza'naha minhu innahu yausun kafur wala in azaqnahu na'ma'a بعد الضراء مسته لا يقولن ذهب السيئات عني ذهب السيئات عني إنه لفرح fahur sai Allah ya ce illal ladina sabaru wa amilus salihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir Allahu akbar Allah yake cewa wala in azaqnal insana idan muka dandana wa dan adam minna daga gare mu rahmatan wata ni'ima daga gare mu al-insan anan wasu malamai suna ganin ismul jinsi ne dukkanin dan adam wannan ɗabi'a sani kaman kaman inna khalaqnal insana fi kabadi da kuma da kuma ainihin ire-iren su innal insana khuliqa halu'a da ire-iren su duka ismul jinsi ne wasu kuma suka ce a khassisan wannan aya ta sauka ne akan al-walid bin al-mughira duk da yake akwai ka'ida ta cewa asbabun nuzul la tukhassis al'ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab amma dai wani mutum mai suna al-walid ibn al-mugira baban khalid ibn al-walid wanda kasar gumin kafiri ne ya mutu a kafirci yana daga cikin kafirai da suka takura wa musulmai a farkon addini kuma yana galatsi shine yayi wannan irin ɗabi'a ta da ya samu ni'ima yayi rashin mutunci da aka jarabce shi da rashin da talauci kuma ya samu jaza'u Shin Allah yake cewa ah, wala yana zaƙanar insanar insana rahmatan sun rahmatan za'ana naza'naha minhu ana nan kuma sai muka fizge kayanmu daga gare shi hula ya usun. za gan ganshi ya zama ya'is ya zama mai cire tsammani daga rama Allah ya zama mai shiga cikin damuwa kenan matsala ta riga ta aukuto yanzu ya aka iya mutum da zaran ya shiga cikin wata damuwa galibi haka yake kafurun sannan mai musun ni'ima Allah ya manta da ni'imomin baya kafur anan bi ma'ana jahidun lin ni'am wala in azaqnahu na'ma ba'da darra amassatu kuma da zamu dandana mushi wata ni'ima mu bashi lafiya mu bashi wadata mu bashi arziki mu bashi daukaka mu bashi shahara ko mu bashi wani farin jini ko wani wani abu ne da zai zama mushi abin a daga a kalla a duniyan nan Allah ya ce a irin lokacin ba da darra a masatu bayan da yana cikin wani kunci da ya kulanna sai kaga ya miƙe kafa kawai yana cewa zahaba sayyi'atu anni alhamdulillah ai duk wani bala'i ya kauce ai mu alhamdulillah mun riga mun sha kwana innahu la farihun fakhurun sai kaga yana cikan ya cika alfahari farihun mutanen mutanen Madina qurra'ul Madina su su sunafi suna karanta innahu la faruh suna karanta bi dhammin ra la faruhun da yakon farih duka dai ma'anarsu daya fakhurun mai cika baki irin na karun din can kana min qaumi musa fa baga alai yaje na cewa inna ma utitu ala ilmin indi irin na fir'auna alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti sai kaga mutum haka da zaran ya samu wani abu shikenan sai ya canza gaba ɗaya maganganun shi da tunanin shi da yadda yake kalla abubuwa da san canza yana ganin shi isasshe ne wanda kuma Allah ya kwace anin shi shi kuma sai kaga ya zama ya isi ya cire tsammani daga rahama Allah kuma ya manta rahama da Allah ya mishi a baya ah, sai Allah ya ce na sabaru kaga sai Allah ya yabi waɗanda za su tsira daga wannan siffar da cewa su ne masu haƙuri Allah ya yabe su da haƙuri ma'ana as-sabru inda shada'idi wal makarih kenan wa amilus salihat sannan bayan hakuri kuma suka yi aiki nagari ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir wannan su Allah ke gafarta musu zanubansu wannan jarabawa da Allah ya musu suka yi hakura gafara ce ga zanubansu sannan kuma sai Allah ya hauhawa musu da ladan su mai yawa saboda ka duk wanda ya shiga cikin jarabawa abinda ake so da shi shine hakuri da abinda Allah ya jarabce shi da shi duk wanda ya shiga cikin wata ni'ima abinda ake so ya gode wa Allah da wannan ni'ima a wani waje Allah ya sake cewa kai la sau ala ma fatakum wala tahzanu bima Allah ya ce don kar ku je kuna bakin ciki sau ai tahzanu kuna bakin ciki akan abin da ya kubuce muku kar ka je kai ta bakin ciki akan wani abu da ya kubuce maka na wata dama ko wata kasuwa ko wata asara ko wani arziki da ka samu da yanzu baka same shi ba ko wata dama da ka samu kar ka je kai ta bakin ciki akan ta wala tafrahu bima fa bima ataku kar kuma ka dinga cika baki akan abin da Allah ya baka na duniya wanda Allah baka na duniya kar ka je kai ta farin ciki abin da ake farin ciki da shi shine ni'imar musulunci ni'imar tauhidi qul bi fadlillahi wa bi rahmati wa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'una wannan abin da ake tattarawa na duniya bai kai alkhairin ni'imar Allah ta imani ni'imar Allah ta nagarta ni'imar Allah ta riko da addini ni'imar Allah ta bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan sune abin farin ciki وبهذا وصف كعب بن زهير من وصف كعب بن زهير كعب بن زهير من وصفه من الصحابة المهاجرين حيث قال شي سا wannan mawaki Ka'ab ibn Zuhair ɗaya daga cikin mawaka da suke Annabi sallallahu alaihi wasallam waka wanda ya musulunta bayan farko ya ki musulunci daga baya ya musulunta yazo yana yin waka ɗaya daga cikin manyan mawaka uku a cikin sahabbai Abdullahi dan Rawaha Ka'ab ibn Zuhair da Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu ajma'in to yana waka yana yaban sahabbai cikin muhajirai sai ke cewa laisu mafariha inna ma huhumu kuthran wa laisu majazi'an idha nilu yace laisu mafariha ba sa yin alfahari su cika baki inna ma huhumu idan kibau sun kashe musu abokan gaba ko sun ci nasara a wurin jihadi ba sa zuwa sita ta alfahari sabai da suka yi jihadin badar da suka yi makka da suka ci hawazin da suka ci duk inda suka ci a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin sayyidina Bakar zamanin sayyidina Umar a cikin adabiyat na musulunci ba za ka ga bayani akan sun zo ana ta biki ana murna ana an yi nasara a yake ba sa yin haka irin yadda mu muke yanzu in an ci zaɓe ka duba yin haukar da mutane suke da an ci zaɓe ni tun 2015 da aka ci zaɓe aka yi wannan abu wannan sun wasu za su yi tunawa na faɗa na ce wannan nasarar ba ta kai ina ba na faɗi wannan amma umci ne na yi shi saboda abinda aka yi ya saba wa addini gaba ɗaya musulunci ya da fiƙihun afrah ya da fiƙihun shi akan ya ake mu'amalanta farin ciki sujuda ake wa Allah a yi godiya farkon da ka ji labarin farin ciki kai maza kai sujuda kai wa Allah godiya daga nan kuma sauran godiyan ta danganta jibairin abin da annabi yake yawan sallah ya ce wa aisha afala akunu abdan mene shakura jibi annabi Sulaiman da annabi Dawuda Allah ya yabe su yake cewa suna daga cikin bayi masu godiya i'malu ala Dawuda shukura godiyarsu ita ce mene shine wannan wannan katuwar tukunya da aka ce suna da ita suna dafa abinci suna rabawa Da dawakai ma ya ce rudduha alayya fatsafika masan bisuki wal a'anak duk aka yanka su da kuma kullum suna ganin su bayin Allah ne annabi dawuda yawan azumi a aka ce azumin shi ya na kowa sallar shi ta fi ta kowa sallar dare shi annabi sulaimana mulkin adalci da tausaya ma bayi fatabassama bahikan min qawliha yace a kauce ka halaka su saboda za ka yi amfani da wannan abin da Allah ya baka ka bautata wa Allah irin bautar da zaka ka yi ya wa bayin Allah to da haka ake wannan shine fiqhul afrah ma'ana godiya ga Allah da ya yassare maka ni'imar amma ba wai fati da iya shege da kaɗe-kaɗe da habaici da cutar da mutane wani ma har da tsarara ko a shagiya ko a halasta ababen da suke na haram shi yasa hatta maulidi maulidi wannan da ake ta rigima a kan shi ai wanda ake irin na da ba a cika rigima a kan shi ne wanda ya zama kawai zama ne na dala'ilu da tuna ma'aiki da sira da sauransu duk muna yara ma zuwa irin wannan maulidin ayi kuma za ka ji za ka duk an aka fara koyon siran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rigima da ake a shi bata kai haka yawa ba amma da ya rikice zama irin wannan shedanci ne dole a yi rigima akai ya zama kaɗe kaɗe da raye raye da fareti da da kaɗa ganga da band da shan abun maye kaga dole a yi rigima akan wannan domin wannan ya saba wa ɗabi'a ma mai kyau ka ba ji ga magana addini almuhim a sahabbai ba a taɓa samun suna irin wannan ba hatta waƙoƙin da zaka ji sun yi waƙoƙi irin na bayan cin nasara zaka ji nasarar da suke ambata shine godiya ga Allah da mai da al'amari ga cewa Allah ne ba su nasara ba sa jin cewa su wasu jarumai ne yanzu Khalid ibn al-Walid irin jarumtar da yake da ita inda a jahiliya ne to za a ruwaito waƙoƙi da yawa irin na Sayyid Qais da irin na tara yana cika baki cewa shine wani amma ba ruwaito wannan saboda musulunci haka haka wannan misali sauran kwamandoji irin su Abu Ubaida haka tsallako kan zuwa irin su irin su abin nan ga nan da yawa irin su Yazid ibn Muawiya dan uwan Yazid ibn Sufyan bin Abi Sufyan dan uwan Muawiya irin su Ikrima da wanda suka biyo bayan su irin su Muhallab ibn Abi Sufra an yi su kwamandoji wanda duniya tana labarin su akan jarantarsu amma ba sa cika baki da cewa su ne suka yi Allah ne domin ko da 'yan siyasa mu da masu kuɗin mu ka yanzu har da ma malamai da duk wani wanda ya isa ya magana ashe zaka ji kawai yana ganin shi ya isa to da haka dole kaga Allah ya zare hannun shi akan al'amarin mu ya bamu mu je yadda yadda muke ganin zamu iya Allah ya kyauta yace kufran walaisu Majazian, an idanilu yace ba za ka ji suna yawaita cika baki eh, dan sun ci nasara ba kuma walaisu majazi'an kuma ba su da jaza'u cire rai daga taimakon Allah ba sa zama masu wato wanda suka zama abin nan wato dejected wanda suka ji cewa ai shikenan sun riga sun faɗi ba su tashi ba idan ni don aka ci nasara a kansu to kalli uhudu ji irin abin da aka musu a uhudu amma har an koma gida wasu da rauni wasu da jini na zuba wasu da ɗaurin karaya a jikinsu sai aka zo aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai fa kamata mu shigo kawai mu kwanta ba ba mu san cewa ko suna nan a bayan gari suna sake shirin su auka wa madina ba rana ɗaya jiya aka yi wannan abin an kashe sahabbai ana ta zaman makoki annabi ya ce kawai a sake fitowa ya ce kuma wanda ba a je da shi jiya ba to kai ya fito yau masu ruwa suka ce haka aka dinga riko mutane wani a riko shi haka kamar za a kai shi emergency amma aka suka fito wani da katako wani da sanda wani da ɗingile wani na tafiya jini na zaba a gaba da shi amma ka suka sake fitowa to kaga mu ko haka muke yi ba ruwan mu ce kai da Allah ba tuntun muke jefa Qur'an nan ba wallahi ba zan ƙara jefawa ba jazu'u kenan <laughs> ce to ni nayi nayi wannan abin ya gagara nayi nayi ni ba zan iya ba gaskiya kawai ku kyale da kawai jazu'u akan abin da zai amfani ka zai amfani al'ummarka Allah ya kyauta malam ya ce wa kadhalika qala Hassan ibn Thabit fi sifatil ansar shi wannan yana siffanta mana muhajirun shi kuma Hassan ɗayan mawakin yana siffanta ansaru ya ce la fakhra inhum asabu min aduwihim wa in usibu fala khurun wala Ya yace ba sa yin alfahari idan sun ci nasara akan abokan gaban idan kuma su aka ci nasara akan su fala khurun ba sa yin raki khur ne mutum ya ta kuka yana raki yana sambatu yana ta Allah ya isa wala hulu'u kuma ba sa zama wato ragagi ba sa zama ragagi wa ragage وقال بعض العرب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم يغلب فلا يبطر ويغلب فلا يدجر wani balarabi yana siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace siffa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yaglibu yakan ci nasara fala yabtiru ba tare da yayi girman kai ba da ya ci nasara a gun mutanen Makka zai shiga sai ya rankwafar da kanshi alamar sunkuyawa ga Allah bai shiga yana kirari yana alfahari ba wa yuglabu fala yadjur kuma akan ci nasara akan shi ba tare da yayi raki addajar shine raki da da da, abin nan da mita walamma kana shaytanu yad'u an-nasa inda hadaini an-nau'aini ila ta'addi hududi biqulubihim wa aswatihim wa aydihim yayin da shedan shi kuma a ɗayan bangaren yana kiran mutane zuwa ga cewa su yi waɗannan abubuwan guda biyu su yi ƙorafi sannan sun samu nasara su yi alfahari yana kiran su zuwa gare shi sai annabi sallallahu yana so yana so mutane su yi wannan da zuciyarsu yana so su yi da muryarsu yana so su yi da hannunsu saboda haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan abun faqala lamma qila lahu yayin da aka ce mishi lamma ra'a ibrahima fin naz'i sanda ya ga ɗansa Ibrahimu yana cikin gargaran mutuwa sai aka gan shi yana kuka da hawaye sai aka ce masa a tabki sai na Abdurrahman dan Auf ya ce mishi ya manzo Allah kai da kanka kana kuka awalam tanha anil buka ba kai ne ka hana kuka ba fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma na haitu an sautaini ahmaqaini na hana wasu muryoyi ne guda biyu na wawaye fajirai ne ruyoyi ne na saban Allah sautun inda ni'ima muryar da ake ɗagawa lokacin samun nasara shine lahawun wa la'ibun wa mazamiru shaitan wasa da shirme da sarewa ta ce muryar shaitan wato a zo a yi ta kiɗa da wasa da raye-raye da sauransu wa sautun inda musiba da kuma ɗayan muryar ta lokacin shiga fitina jarabawa shine laqamu hududin marin kumatu wa shaqqi juyubin da yaga wuyar riga wa du'a'in bi da'awal jahiliyati. da kuma kurari mutum ya dinga ya shiga uku ya lalace bango ya tsage kaza kaza kaza da irin wannan wannan hadisi yana cikin sunan tirmidhi haka nan ibnu ah, al-imam baihaqi ya rawaito shi ah, da hakim kafin baihaqi da sarwaito shi daga sahabi jabir dan abdullah fa jama'a bainas sautaini kaga ya hada muryoyin guda biyu muryar bakin ciki da muryar farin ciki wanda dukkanin suka saba wa shari'a wa amma haihuwa an dhalika fil masa'ib wa mislu qawlihi sallallahu alaihi wasallam hanin da yayi kuma game da haka a lokacin musibu shine kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa minna man al khududa ba shi daga cikin mu wanda yake marin kumatansa wa shaqqal juyuba wanda yake yaga wuyar rigarsa wada'a bi da'awal jahiliya kuma yake kurari irin na maguzawa wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim daga sahabi abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda da kuma wata riwaya har ila yau ah, daga Abu Musal ashari wa kuma annabi